idan har an tuhume ka da aika da hito a yi to karara a kawo hujjoji wanda za su sha lallai ka aikata wannan laifin da ake zargin ka sannan kuma a yi maka shari'a a bayanan jama'a idan har za a yi maka shari'a a kwance to ya kamata ne a ce kotu ta ba da wannan damar a yi wannan shari'a da la'akari da waɗansu abubuwa kamar wurin da za a yi shari'ar yanayin tsaro da sauransu amma wannan shari'a ma ai um, eh, shari'a ce wadda za ka ce ma bitar kulli me yasa ka ce bitar kulli tunda ai an yarda da shari'ar sojoji eh an yarda um, amma kuma idan ka lura da zan kira wannan shari'ar bitar da kulli domin a sashen karatun lauya akwai abin da muke ce ma nemo judex in kasasuwa um, wannan da yaren italy ne wani lawyer ya san shi watan bayyuwa a ce kai don kana shugaba kai ne ah, dan sanda ah, kai ne dai mai zargi mai complaining sannan kai ne sannan kai ne za ka yi shari'a ba ka yi ma wanda ya adalci ba so sabili da haka ba haka ake shari'a ba kuma idan ka dubi yanayin ah, shari'a a duniya gaba dai ko da an yi irin waɗannan shari'o'in ba a bayyana jama'a ba daga baya za ka ga kotuna uh, ko da an yi wannan shari'a din ba a bayyana jama'a ba idan har waɗanda ake zargin uh, suka yi korafin da cewa ba musu adalci ba suna da damar su je kotun horar uh, lola su nemi a tabbatar da yancin su na bil'adama an yi wannan a guantanamo shi kansa president obama shugaban ƙasar america shi ne ya ba da umarnin da cewa to duk waɗannan shari'o'in da aka yi a guantanamo bay um, a maida su bainan jama'a kuma kotun farar um, a nan akwai shari'o'i da aka yi a najeriya wanda su kansu sun tabbatar da 'yancin wanda ake zargi a kotun soja ya nuna da cewa yana jayayya da hukuncin da aka yanke mishi. to kana ganin cewa yana iya canza wani abu kenan a zai canza kwarai da gaske um, uh, alhamdulillahi uh, muna watakila muna mulkin demokuraɗiyya ne sabili da haka irin wannan shari'o'in da kotunan sojoji suke yi a can baya sannan ya kasance kamar eh, su ne shari'o'i na dindindin ba ka da damar da za ka kara gaba ka yi korafi da cewa ba a yi maka adalci ba a hukunce-hukuncen da suka yanke ina ganin mun riga mun ce wannan mara din a yanzu na yi imani da kotun da za ta saurari wannan karar za ta yi la'akari da sabgogi na tsarin mulki da kuma Uh, waɗanda suka tabbatar da 'yancin bil'adama wurin ba da dama shari'a ta ci gaba a bayanin jama'a amma wannan shari'ar ma ai uh, shari'ar bita da kulli ce kamar yadda na ce a can baya